Shugaban tawagar kungiyar Human Rights Watch ta da Joe Becker ta yi bayani cewa yawancin yaran da suka hira da su sun yi bayani cewa an kama su ne a bisa zargi ko kuma wasu dalilai mara Joe Becker ta ce, Some of the children we interviewed described Boko Haram attacks on their villages, but that when they fled to seek safety, they were arrested as Boko Haram suspects. One boy told us that he was detained for more than two years because he was alleged to have been selling yams to Boko Haram. Yaron da suka yi hira da shi ya ce an kama shi ne domin an yi zargin ya sayarwa 'yan Boko Haram da doya. Sannan ɗaya kuma an yi zargin shi ne yake wa 'yan Boko Haram nune saboda su kai hari. Waɗannan dalilai ba su taka kara sun karya ba, sun sa an tsare yaran nan tsawon shekaru wanda wannan ya nuna cewa an ci zarafin yaran. Amma jigi da aka nuna wa manema labarai, yaran sun koka kamar haka. in za mu yi barci za mu kwanta gefe da ba a bar mu kwanta kwanta ba gefe da yar nan ba shi shine idan ka kwanta haka da daddare an tashi sun kallo ka za su bude su duke ka su ce maka ka gyara zaman ka muke shan wahala wahalan da ba sa ba mu kulawa kuma suna doka kurkwata a kan kurkwata a jikinmu kayanmu kurkwata jimlin kai kainon bai dai boro pièce de l'eau turin toilet de ma soron jimde yan bangira ma sari dai roba guri dai toilet da di yan da ma roba lan de di tollo da ma roba da ta tollo yana kai dai a lokacin da take yi mana bayani akan dalilan da yasa kama yaran ya dauki hankalinsu Hajiya Hamsatu Al-Amin ta Al-Amin Foundation for Peace a Maiduguri na mai cewa an kawo su a hannun hukuma hannun hukuma ba gaba daya kuma a hannun hukuman ma nan aka dada cin zarafin su aka wulakanta su aka sako su ba tare da wani kula ba ba tare da wani mafaka na samun ilimi ko na kyautata musu ba so yara za su tashi a cikin bakin ciki wato abin da bature yake cewa frustration da kuma makiyayya ga al'umman gaba daya dan babu abu na gari a cikin al'umman gaba daya ma wato tuzam isu yan kayan baya ga yanayin da yadda suke ita hukumar da ya kamata ta kare musu haƙƙi ta ba su abubuwan da suka rasa ga inda ta kawo su ta killace su aka gana musu azaba suka ga abubuwan da bai kamata ba a rayuwarsu. to saboda haka wannan yaro wane irin tarbiya zai tashi da shi sannan kuma ya fito yanzu ba inda ma zai zauna a cikin muhalli eh, na gudun hijira shi ne zai fafutuka na rike kanshi ya je ya nema da guminsa ya ci kuma batun makaranta daman babu ta shi to saboda haka gaban nan yaron nan in ya samu kowane wani irin hali ko ka bashi wani abu ko ya kashe wani ko ya kwata da karfe me zai ki dan ba wanda ya tausaya mai a lokacin da yake bukatan tausayi ba wanda yake taimaka mai a lokacin da yake neman taimako so saboda haka babban hadari ne babban hadari ne ga al'umma kuma wannan abu gaskiya al'umma ya kamata a tashi kowa da kowa ya kawo gudunmawarsa a duba wannan abu a san yadda aka yi da wannan abin rahoton ya yi bayani cewa an kama yara dubu uku da ɗari shida daga shekara dubu biyu da goma sha uku zuwa dubu biyu da goma sha tara a ciki akwai mata dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha bakwai kuma an tsare su ne a barikin giwa da ke maiduguri tuni sojojin najeriya suka fito da sanarwa inda suka musanta zargen tare da cewa rahoton ba daidai ba ne madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya